dan yarbawa na da labarin cewa ka zama dan iska ko haka ba Ina so a dauki manufofin zuciyar mu babu wanda zai dauki numfashinka Dan haka kai mun bayani dalla dalla me ya tsakaninka da Hajiya Sumayya mai magani lokacin da mun ba mu da lafiya mamman ya boye sai ya ya kai wutan yarbawa wurin babalawo dan yarbawa ban tambaye ka maman iyabo ba kawai ce ma na yi me tsakaninka da Hajiya Sumayya Kurzaga ta kake yi ne. Sai ma ka kai mu wurin Dr. Sumayya ana ba mu magani yawa uku yayi yawa. Mu ji jikin mu ta fara yin garas garas. Ah, ah! Yanzu fa lafiya alhamdulillah. Ah! Allah ya taimake ka. A ina ce zaga ta kake. Wallahi da na gaya mazaje. Ai dan ka san budurwarsa ce. Allah kai sai na yake ka. Wallahi. Kai hakuri mazaje. Ba soyayya yake da ita ba. Magani yake zuwa karba. ko mai kace da yarbawa ai wallahi kin yi kokari gaskiya ne mutum na mai kasa ba ma godiya zaka yi ba ce mu ka yi na yi kokari to shikenan bari gwada ma nayi kokari arms da dai ku saba mun shi a wuya ku kai mun shi ciki a mai sabon kaciya na so a dauki manufacin zuciya idan ka kuwa ka ga numfashin zuciyanka ya fita na ce ku saba mun shi a wuya ku kai mun shi ciki a mai sabon kaciya ko kwajina ne na muka san wallahi magani magani